Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Haruna Kasan Nijar, dubon gaisuwa da fata ne da zagare ku, ina gaida kowa da suna ne. Dangante da bidiyo kaɗan nake yi na zo da kashi na shida. Muna da dis, November, 2021. To, waɗannan mutane nake cewa suna da masaniya game da hare-hare da ake kaiwa, nake cewa suna ɗaure daji suna bayan ta da sa'a akan a kashe al'ummarmu ba a ƙaryata ni ba. ba su tugu ne ba suka ce na musu kasari ba a gaskata ne ba a yi mini adalci a cikin kashi uku ga azan kan hanyar ya. ko in zamo makareci ko in zamo mai gaskiya ko a yi karata da Allah da Allah yin adalci kar ku ji tsoron su komi matsayin su komi musibar suka iya yau su ke tsoro na eh, ni da za ku tsoro gare su ku fita bayan su ku koma bayana na ce a bincika a nijar wani gari suke su yan uwan ne a gaya ne ba a gaya ba sannan kuma ba a ce sun yi karata ba sannan kuma ba a tuhume ni ba sannan an ƙi gaskata ni ina da masaniya game da wannan abu wannan sanda Allah ne ya ɗora ta hannuna yau ni ne na zama musu annoba a rayuwarsu ta duniya tunda ni ke ganin sirrinsu jirgin da ke kama kamar ina ganin shi duk da ba na jirgin da ke harbe wani uwan ina ganin shi duk da ba na Nijar na sanya da ake sauke makamma jirgi ne ke tsaya cikin gashi mara da fara electric aka sabke su mace na muke sabke makama a sa shamaki na jini ba ma rufe da sashi gani a sa shamaki na jini a rufe motoci a yanzu su a jihar ta ganci ba mu da ita da zai boye a ɗan ta amma sai a zo a cikin sa'a kan hukuma. abun nan yana da ayar tambaya al'umma abun da ya sami zo da wani video mun yi ƙuduri ne na rajuma idan allah ya kai mu da dus mai gongo za mu sauka alƙur'ani goma sha biyar da zai za mu sauka alƙur'ani goma sha biyar za mu salatin nabi da zina lai ta'ala miliyan A kan Allah ya karya kafirai da kafircin su da kuma masu su goyon baya Allah bayyana gaskiya da manaskata wanda ke da ƙarfin yanka maraƙi ya yi sadaka dan girma Allah duk da mutum ke a cikin Najeriya yanka maraƙi ko a cikin sararin duniya wanda yake da ƙarfin yanka rago da yanka ya sadaka wanda ke isan da biyu ko wani abu ya sadaka akan Allah bayyana da gaskiya ko ta fannin ko ta fannin su kuma Allah kare azzalumai da masu musu goyon baya Allah ya kwato muna incin mu da karihin kudurar shi ya danka muna abin mu rayu cikin ƙasa mutum kwanci hankali wannan jawabi ne zuwa da shi ne za mu sauka alkur'ani ranar juma'a idan Allah ya kai mu wannan gobe za mu sauka goma sha biyar mu kuma na barin sadaka a wajen al'umma ga baki da duk inda suke a duniya ko a gaskata ni ko a tugume ni ko a ƙaryata ne daga cikin ukun ga na ba da izini a yi min daya shi da shi addalilin da sani nake dora nan bata ba mu halukin da kira ne ya ce ban dauki lamba ba ba wanda ya yi min boka da ce ban maida mai ba sai dai ka samu ban maida ma kan lokaci ba saboda yanayin boka ruka sun yi ba ba ni da shamaki na tsoro ba ni da shakku ba ni da fargaba Allah da kanshi da kanshi ne dora ni wannan sanda duk sakayya da nake nema idan sakayya ta wajen Allah ba ta kyau ba ni da kyau ba kuma dan shi al'umma ko ta tsoron waɗannan mutane kar ku ji tsoronsu su ba kowa bane Allah ya ka su ne ni karan kasan kasan kasa suna tsoro to dan shi ku fita tsoron su ku koma bayana na mu ci kamar kanmu kuma na gaya muku ajiya ke da kai a ayyuru hotel a Maloka idan ka zo bakin ruwa kamar daga bayan ma daga inda usufu suke a har zuwa wancan hotel hotel ku kirawo tana da zo ta auna za a isko ajiya ta annabi Nuhu alaihi salam al'umma wannan abu da ya isa al'ajibu wane ne sanar da ni wannan abu duk da kuma bani a Nijar ni almajiri ne na karatun Muhammadiyya Islam almajiri da kwano da bara da almajiranci ba muku ne ba tana Allah yana raba bai washi kota ina to dan shi ko a gaskata ne ko ga aska da gaske tana hannuna kuma a hannuna ba ta wani izini iznillahi ta'ala sirrin ne yayi yawa na na zalunta yau Allah ya saki sirrin dan kamin Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.